da sunan Allah mai rahama mai jin Tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta bawan Allah, Muhammadin Rasulullah. Ya Allah na roƙonka da kyawawan sunayen ka tsarkaka maɗaukaka, ka sa a tafarki madaidaici a wannan tafiya da na yi ƙuduri.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 gurin gudanar da wannan muhimmin aiki na ɗaukaka karmar Allah da isar da saƙon addinin Musulunci ga duniya baki ɗaya. Allah na roƙon ka tsarkin zuciya da ikhlasi Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan da kuma riya. Ya Allah ina mai kaskantar da kaina a gare ka. Allah bani da ilimi. Allah ina roƙonka ka haskaka min hanya da hasken addinin musulunci. da hasken shirya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Janari, goga, akwai matsala fa. Shiru fa kwana bi fa. Ba wani abu da yake shigowa, ya kamata fa eh, mu canja salo ko ba haka bane. Ni fa na fara tsana hanyar nan. Ya kawai sai mu ji shiru ne duk. Duk wanda ya faɗo hannun mu ka gane ko kawai mu sallamar. Ko mun karba. Kawai mu wallashi ko ba haka bane. Kaga, Allah sauri. Wannan sabga ce fa wacce fa za mu ɗauke ta fa da muhimmanci fa kamar yanda za ka fita nema haka mu ma muka fita nema wannan wannan haka nema na eh kwarai kuwa kai ya aka yi ne dole ba sai ba eh, ko duk wanda ya zo a dafe shi kawai eh a gama da shi ko baka gane ba Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Bawan Allah, bawan Allah, هو يعني هو يعني السلام عليكم ورحمة الله to yan uwa sallama ne ko ba komai sallama tana da matukar muhimmanci kuma daɗi na ji da na ga yan uwa daga dukkan alamu kuma yan uwa ne musulmi kuma kun yi kama da mafarauta sallama tana da matuƙar muhimmanci a addinance wajibi ne idan aka yi maka sallama sai ka amsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har kuka yi mutane sallama ba su amsa ba saboda muhimmancinta to mala'iku ne za su amsa wa wanda yi sallamar amsarsa kuma da daɗi da haka ina mai shawartar ku ko akan wani tafarki kuke amincin allah na nema muku shine fassarar sallama amincin Allah ya tabbata a gare ku idan har kun amsa min ni ma ku kai min sallama sani ne zan ji daɗi ko hakan zai mana amfani kuma Allah zai aminta da ku ku yi hakuri na samu dama ne da zan iya gaya muku in isar da sako ina fata ko a wani lokaci kalma ta ƙarshe a rayuwata ta zamanto kalma ce muhimmiya wadda take ta faɗin Allah subhanahu wataala da fata Allah ya samu dace. karami na wuce to ya subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai wai me ma biyo da kai ta nan ban san komai dangane da abin da kuke shiryawa ba ni hanya ce kawai ta biyo da ni ba zan iya muku komai ba babu wanda ya isa wa bawa wani abu face abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a gare shi ina so ku sani daga cikin abubuwan da suke haifar da annoba a gari da ƙasa da duniya baki ɗaya shine cutar mutumin da ba shi da gatan kowa sai Allah don haka Allah subhanahu wata'ala shi ne zai bi masa kadi wannan shine abin da shugabanninmu suka manta suke yin wani abu na zalunci ga mabiya saboda suna ganin sun fi karfinsu talaka ba shi daga gata sai Allah ko da mutum ya samu abin da yake so ba zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba a rayuwarsa idan muwa muka gyara tun daga ƙasa insha Allah wata rana za mu sami gyara daga sama ku wata sani duk duniya da matashi take alfahari kuna da karfi da lafiya kar ku ɗauka cewa dama karfin da Allah ya baku da ita za ku yi amfani ku zalunci waɗanda kuka fi su ƙarfi ya kamata ku yi amfani da ƙarfi da tunanin da Allah ya baku da lafiya ku bauta wa Allah ku tallafi yan uwanku ba ku kassara su ba kamar yadda yanzu kuke shirin zalunta ta idan har kuka yi haka nan gaba irin ku ne za su taso kuma da ku duniya za ta yi koyi za a samu al'umma ta gari ba irin wadda ake ciki a yanzu ba <laughs> ai nan gaskiya za a gaya mana ka je can ka samu gabanin namu mana ka gaya musu oh sabida mu kuka raina muna cikin jeji za ku biyo ta cikin mu ku ratsa mu ka isa ka gaya mana gaskiya kai ni fa wannan fa ban yadda a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane janare jan bade ka gane a kyale wannan bawan Allah na fahimci na daban ne wannan murabish mun gane cewa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 Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sannu bawan Allah. Yawa sannu. Kamar kana neman taimako ko? Tabbas ina neman taimako a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina zuwa. Ina jan baɗi? Sani. Ja na rafa. Ya aka yi. Akwai fa matsala. Akan wannan mutumin da muka sallama yanzu. Wai wannan wai. Gaskiya fa maganganunsa fa sun ratsa ni fa sun kashe min jiki fa. Magana ta gaskiya na ji iya eh ne. ya kamata mu san me ya kamata ko ba haka bane janare wannan haka ne kai da Allah wari da Allah kar sai wa zai ga ma gaskiya sai wannan ka gan fa ba ka jin abin da ya dinga cewa ya gaya mana Allah ya gaya mana manzansa kai tsaya ka ji wannan sabgar yanzu muka fara ta in za ku zo a tafi kawai a tafi in ba za ku zo ba kuma banki kowa fa ya tawari kai wai ya ma akai wai wannan mutumin ma wai ya san wai waƙe kan nan tamu da muke dan lafiyewa ya ban da abin ka kai jan baɗi tun yaushe muke wannan harkar ne me muka ajiye me mu kuma za mu ajiye ya kamata ka nazari fa kai wai baka ja ne wallahi tallahi da muka fara ta in yi in barin barin kawai in za in za ku zuwa tafi a yi ta kawai dan fada amana ne tsakanin mu shi yasa na fito na ga mu gaskiya tare muka fara tare kuma nake so mu dage da ba dan haka ba sai dai ko ga na yage mun zo mun labe mun nesanta kanmu da jama'a wannan ma wata rahama muka nisanta kuma duk ya lissafa mana kai ba ka ganewa ne wallahi ya kashe bishi to a ko ma baka faɗa ba wallahi ko baka faɗa ba to ka tani ma fa bayan ka fa saboda duk maganganun da ya faɗa suna dawo mun wallahi alamu ya nuna cikin zancensa akwai burbucin gaskiya to shikenan kai idan ya ga masalni dai na gaya muku gaskiya sai ka yaki kai ma ware sakato mu yanzu muka fara mu yaji mu sa ta kawai to bawan allah sannu waye kai ni dai bawan allah ne kamar kowa na san bayani ba zai isar ba saboda ni bako ne ba a garin nake ba ballantana yi bayani akan nasaba tawa to ah, alama ma ta nuna cewa kai bako ne inda ban san ka ba Ya tace ta ce min ta zo wucewa ta ganka a cikin wani yanayi ta kwatanta min ne na zo in ga menene to me ya same ka a hanya ta ta wucewa a garin nan na haɗu da larura na samu bugu a gabata har ya zama ina tafiya kuma na kasa tafiya na tsaya a nan domin huta faɗuwa ka yi bawan allah ka sa'a harka ta kenan wannan gyaran ta ragaɗe duk kewayen karkaran nan nan ake zuwa to amma matsala guda ɗaya yanzu in ma na gyara maka ba zai yiwu ka tashi yanzu ka yi tafiya ba kuma ga ka ce kai ba ne ya za a yi zan taka daddare allah kai yi iya abin da za ka yi zan nemi kariya da taimako a gurin allah subhanahu wataala za ka taka bismillah bismillah auzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hazir bismillah bismillah bismillah auzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hazir bismillah bismillah bismillah auzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hazir na kyauta da tande koma ya koma nagode Allah ya sauke amin nagode bawan Allah na to Allah ba za ka damu ba zan yi tambaya zan kuma nemi alfarma bismillah tun nake wannan sana'a ban taba gyarawa mutum ta ragade ko karya ya tashi nan take ba sai kai me sirrin wannan abu sirrin shine tasirin wannan addu'a da na karanta domin karɓaɓɓiyar addu'a ce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babbar magana matukar mutum ciwo yana damunsa idan ya dafa gurin ya karanta ta bisa ya kini ko da ciwon bai warke a lokacin kai tsaye ba to bi iznillahi zai samu matukar sauki kuma har wata rana ya rabu da shi ga baki ɗansa to haka ne kuwa zan nemi alfarma ka taimaka min mu je gidana a baka ko dan farau farau ka sha sannan kuma ka koya min addu'an nan kaga wannan abu da Allah ya hore mu ni ba dan kuɗi nake ba amma duk da haka wasu kan ce ga ya sadaka to idan ka koyan addu'ar na hada da abin da na sani ka taimaki jama'a na taimaki jama'a ta ba komai duk da ina kan tafarki ba zan kasa ba da gudunmawa ba abin da na sani ne ya kamata in sanar da shi wannan shine doka ta ilimi idan har ka sani wajibin ka sanar in ba haka ba akwai tuhuma bismillah ƙarya kuke yi wallahi Allah yanzu muka fara ƙarya ne zama da munafiki da zama da munafiki gara zama da ɓarawo na san makwancin kowa zan biyo haffakau yanzu aka fara wallahi Allah yanzu yai. mun ɗaura ƙafar wando ɗaya da ku kun isa kuna gindina kuna ci mun kuna ci mun din duniya જઈ શકાવ Um, ban Allah fara shan furen nan tukuna. <laughs> to masha Allah. Mm. To bismillah. Masha Allah. Ina son fura sosai. To kana sha'awata. to ba don kan dame ka ba da ai sai ka koya min addu'an nan ko to bari rufe ya a'a kana sha ma kana gaya min ai ba komai na shiga uku na lalace. inna lillahi wa inna ilaihi Lafiya? Bayan Allah. Me yasa kuka sake biyo ni kuma? Ah, alheri ne kamu. Tun a cikin jeji da muka haɗu muka yi maka lahani. A bayanin da kai mana sai muka gamsu kuma muka saduda. shine muka ce bara mu biyo ka mu nemi afuwa dan uwanmu ya ce shi yanzu ma ya fara ya nemi ya halaka mu shi yasa sai muka sho muka ce bara mu zo mu nemi afuwar ka. amma idan guri na kuka zo nan ai ba gidana bane kuma bai kamata a ce ku shigo gidan mutane ba ba ma ta kofa ba ku hauro musu ta baya ko me za ku yi min gwara ni ku bari in na fita sai ku yi min abin da za ki yi min amma bai kamata ku biyo ni gidan mutane ba muna neman afuwa to an taba alheri a hauro gidan mutum musulunci ya hana mutum ko gidansa ne ya zo ta an rufe ya yi tafiya ya hauro haramun ne wannan a bisa lalura ne muka yi hakan mai mana abuwa to amma ala gafata mala abu ɗaya ne kawai ya bani sha'awa in gaske ne cewar da suka yi sun bar abin da suke kai sun gyaru da gaske ne da gaske mun sadura to amma dai dan Allah za ka fito zan fito insha Allah saboda abin da ka faɗa mana wallahi ya shiga zuciyarmu yanzu a shirye muke da mima kowane irin abu ne ai mun tuba domin ka karɓi mu. zan fito insha Allah mun gode ba mun gode bawan Allah na dan Allah dan annabi ka duba girman Allah